Yanzu za ta fito. Saifan. Eh, eh halas. Ya kike lafiya naga kin tsaya a nan gidan namu bakonki ne yau kuma kika kira ni in fito kina waje? Lafiya ki ganni da bako bane? Ok, na gan shi. Yawwa sannu. Ai kin fito? na fito. Ai gida? Lafiya Za mu shiga ciki ne? A'a magana ya zo ki fa. Ok, amma kai sauri saboda bani da lokaci. Haba. Aisha yau ne kike ba ki da lokaci? ni fa yanzu da kake gani na nan ni kaina bani da lokacin kaina balantana in samu wanda zan baka ina da lokaci ne kawai wanda zan iya ba Ahmad a rayuwata ka gane ko Aisha me sake wulakanta na kan soyayya Aisha magana ta gaskiya ki yana mun mugun yawo a cikin zuciya ba kuma zan iya cire shi ba gaskiya so amma na ga sai hanya hanya kike mun akan wancan wancan matsiyacin yaran nan tabbas ahmad talaka ne kuma ba shi da komai amma yana da zuciya ya san me daraja ka gane ko ba komai kuɗi yake siya ba ahmad mutum ne da ya kamata a so kai ya zir ba zan iya soyayya da kai ba ni kaina da ka gani ba ni da lokacin kaina fa a duniya nan bani da lokacin kaina lokacin Ahmad kadai nake da shi kaga tunda ba bani da lokacin kaina kai ma ba za ka samu lokacin da zan baka ba Ahmad kuma me yasa idan muna magana kike son kawo magana shi waye shi da har zan buƙaci lokacin ki ce wai shi lokacin shi kawai kike da shi to shi Ahmad ai tamkar numfashi na ne da iska da nake shaka Aisha ya kike faɗa min waɗannan maganganu ya kike so ki ni ya kike so ni in yi da rayuwata Aisha san ki fa ina son ki sosai fiye da tunaninki Aisha ki bani haɗin kai ki zo ki huta ki shiga cikin daula cikin arziki amma kada ki bari soyayyen wancan banzan ya ɗauke ki ko kuma in ce ya ruɗe ki yazir ahmad kake kira da banza aisha baki da hankali ne alhaji nazir din zaki mara waye shi da ba mare shi ba duniyar nan duk wanda ya nemi zai taka ahmad to zan taka su a ƙasa sannan kai baka ji kunya ba kai ba za ka iya yaƙin neman soyayya ba sai ka biyo ta hannun ƙawata aisha dakata ba zai yiwu kina faɗa min duk kalaman da ke so akan wancan yaran ba wallahi ai na faɗa miki wallahi ya tsafe ta kin ji kalaman da take faɗa min aisha kin sanni kin sanni waye wancan ba shi da komai a haka za ku yi auren ya kike tunanin rayuwar auren ku zai kasance saifan na san ki kawata ce zaki fahimce ni ahmad rayuwata ne numfashi na ne ba zan iya ba zan iya ci gaba da rayuwa idan babu shi ba sannan kai kuma baka ji kunya ba baka ji kunya ba ba za ka iya yaƙi a fagen neman soyayya ba sai ka sa ƙawata a ciki ita ce za ta yi maka yaƙi to bari ka ji in faɗa maka in dai a fagen yaƙin cire soyayyar ahmad ne daga zuciyata ba za ka taɓa iyawa ba kai tamkar ƙaramin sauro ne a wajena wanda zan iya murje sa da hannuna muddin ka ce za ka taɓa ahmad duk maganar da za ki faɗa ba zan damu ba saboda ni akan abin da nake so zan iya yin komai idan kuma duk abin da ya mun ba zan damu ba na gama nazari na tsaf na gama wa rayuwata abin da ya fi mu ahmad shine daidai da ni daidai da rayuwata ba kai ba sannan kuma wannan abubuwan da kuke kai da saifan wannan ya tabbatar min da cewar ba ku da aikin yi amma yanzu kun samu aiki sai a ci gaba da aikin wahala aisha aisha ki ji maganar da take faɗa akan wannan yaran ni fa wannan yaron tsafe ta yi gaba daya wallahi tsafe ta dan ya fi karfin asiri tsafe ta kawai yayi shikenan dai ka san me ka je kawai kar ka damu zan je in san yadda zan yi da ita dan Allah ki iya kokarin da zaki ba ka da matsala fa ki iya kokarin da zaki kar ka damu na san matsalar ki idan kuɗi ne kin zo wajen kin zo gidan shi na baki na rubanya miki sannan kuma zan ƙara ƙara miki a haba na rantse idan kika yi abu yayi daidai har kyautar mota zan miki dan ba a jikina bane Lallai ku akwai aiki. Ba matsala. Kar ka damu. Sai ku yi da ita. Ba damu. Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin zuciya. Yawwa wallahi na je ta gidan baya na kuma kaga filin ma alamun duk ba kaya na tambaye su ina je an ce ya je ko cikin daji ne ko menene alamun dai shi ma kaya je ne gaskiya ban ji daɗin rashin samun kaya a nan ba saboda kaga tsofan nan ba mu da mai mana sauƙi sama da shi wallahi yana mana sauƙi kuma nashi suna da kyau babbar damuwar sama baya riƙe waya wannan abin ma shine matsala da yana riƙe waya kaga ba za mu sha wannan wahala wallahi duk shine damuwa har yanzu ina tunanin abun yi mu je mun jibir mu hawo mu je mu tare mashin ko mota mu ƙara samun jibir wajen wannan matashin ne wannan matsalar tsada amma mu ji ko sani a gaskiyar magana duba da yadda abubuwa suka canza eh, duba da an janye tallafin man fetur da sauran abubuwa tsadar rayuwa hakan nan kai ba na so kamar ne muku tsada ne har ga Allah saboda ku ne ma muka yi wannan magana da ku amma itacen nan ma ya faka itacen nan daga uwa duniya can muke zuwa mu je mu ɗauko shi ka sani kuɗin mota ya riga ya ninku tunda aka janye tallafin man fetur saboda ma ku ne muka tsaya muka yi wannan magana eh gaskiya hakan amma dai mun san ana mana komai a dai ƙara duba saboda kaga yanayin mu ma kasuwancin namu a can rarrafawa muke mu so mu ma mu tashi ba wai muna yi bane mu ma dan ka dai san komai ba sai mun bude ma ba mu kai karfin ku wannan itacen na san tsohon yanka ne ba ne yanzu bane kaga ya kamata a ce kuna dubawa shine haka ne sosai abinda da nake nuna ma ai ba daga gobe ne wannan canjin inda aka canji tallafin man fetur abubuwan suka riga suka canza ba da gani bane eh a dai ƙara mana ƙoƙari a ƙara mana ƙoƙari mun san ana yi ba mu ce ba a yi a ƙara mana ƙoƙari na fahimta saboda ku abokanan kasuwanci ne tun da can shi sa muka yi wannan magana amma daga yadda na faɗa muku sani ba zai yi na ƙasa ba na ƙasa ni ma zan shiga ciki yanzu babu wani rangwamin da za a mana gaskiya dai gaskiyar magana mu riga mun gama magana da kai hakan izini kaga sani mu je mu shawara wannan itacen in mun dauke shi a haka ba mu da wata riba wallahi abinda na gani kenan wallahi bari minti da bari mu so ya kake gani game da ka dai ji abin da dai mai itatuwan nan ya ci kuma mu kudin gun mu basu kai ba ya kake ganin za a gaskiya mutumin nan ya riga ya zo da matsala ni ban ma sanya zan yi ba duk kaina ya kulle kai kaga Aisha ce ma take kira na to kai gaskiya hello sweetheart wallahi lafiya kalau sweetheart kina son gani na <laughs> a gaskiya dai yanzu dai yanzu amma zan dawo mun je ƙauye sayan itace nan wajen mun jibir mun je kin san itacen mu ya danyi ƙasa to mun je sarin itace amma insha Allah yanzu nan zamu dawo da juma'a ba na sani kina son ki gani yanzu nan zaki gani su ina ina ƙaunar ki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wuni. Lafiya ina gajiya? Yara don Allah ina so zan ɗan yi magana da ka. Ni? To ina jinki. Maganan tana ɗan buƙatan sirri. Sirri? To ai wannan amini na ne ko me zaki faɗa ki faɗa mana. Kaga. Ku ji. Baka san me ta zo da ita ba tunda baka san ta ba kuwa ji. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. fuska dama na kira ka nan ne mu dan yi magana to kin kira ni mu dan yi magana mm. to shikenan ina jinki wallahi tunda nake ganin ku kuna zuwa sayan itace kana burge ni kullum ina so in ma magana amma kuma sai in gagara yau dai nace bari in daure in ma magana <laughs> Allah sarki to na gode sosai amma fa kaka yi tunanin son ka nake <laughs> to ni na ce so na kike ne ai burgewa ba shine so ba Ko? Kawai dai kana birge ni ne. To na gode sosai ni ma kin birge. Ko za ka iya bani namban ka? Namban waya na? Mm. Sauki ne. To ba damuwa. Kafa kai tunanin ina son ka. Na karbi namban ka ne saboda ina so in gayyace ka jibi akwai suna a gidanmu ka zo ka dan ci abincin suna. Ka gane? To, ta zan gane gidan? To za ka dan raka ni can. kofar gida? Eh sai mu je kofar gida. labarin zuciya labarin zuciya ban san me gobe za ta haifar ba na yi alkawarin ba zan bar ba ban san me zaki nema ba a duniyar nan a ce ban miki ba kuma ita ce zan amince saboda ni ɗalibar kake ce idanuna sun makance zuciyata kuma ta ɗimauci. Kai aljanna ta ce, ni zara kai wata. Ba a dole a soyayya, amma ni dole ka ce. Ya zama dole ka so ni tunda na ce kai nake so. Daga zuciyata, kin saka makulli. Idan aka tambaye ni, yau ban ma san a ina nake ba. Na zama majanun akan ki. Zan faɗa maka wata gaskiya da baka sani ba. idan ba na tare da kai har jiya na ke ji. Ke kaɗai ce jinjiya kuma yanayin ki irin na sarauniya ne. Kin wuce haka kin zama tamkar tauraruwa zuciyata ta ke ce kada ki bari in haukace. Bugu da ƙari kuma ko me zan yi saboda ke ne kada kuma mu bari matsangwama su san komai. Har in ce kai ma ka ce inda san ke yake babu mai zuwa ko da ko da bincike. wai ana cewa ni baiwarka ce ‘yar eh, aikinka ni kuma na yi murna da hakan tunda an tabbatar kuma an shaida ni taka ce masoyiyata kin shigo daular zuciyata tun kina baguwa, kin zama ‘yar gari kuma duka sirrin mu namu ne dole za mu adana wa kanmu yarda da kai yasa na daina farka, na miƙa maka ragamar kaina mai farar aniya zan maka so fiye da yace na faɗa kin fiye mun dukiya da duk wasu kayan alfarma na wannan duniyar idan ya zama babu biki, to tabbas babu ne a raye mai haƙuri ina ƙaunar ka kai baby karfe nawa karfe tara da rabi ai dare bai ga baby tara da rabi dare yayi mana waya na ne tana gurin caji kada an je ya rufe shi yasa nake son ji an karba eh haka ne gaskiya ka je ka karba ka san ba zan yi bici ba sai na ji mai nan dai ba عليكم أي أحمد شي عملت عبل تنسى بعدين يمكن أعيش هاد شي مو وين صديق أبغى أغير بعدين يجيني في ke ya ake ciki ne kalar ruwa ku kun gana muku kama da wacce za ku tare a hanya ku ce za ku magana eh mana kalle fa ku sama da ƙasa ko mashin ba ku da shi matsiyata ku balantana mota kin ga mafita ɗaya ce zuwa biyu ko ki samu umma ki gaya mata cewa kina son sa ko kuma ki samu gali ki faɗa masa kina son sa gali fa ba yaro bane ya san komai kuma wallahi in na rasa gali zan iya kashe kaina kuma fa haka ne amma ka gaya mata body business muke yi ko? Kin san ban taɓa yi ba. Me yake faruwa ne naga ka shigo ranka duk a ɓaci? Kin ga wani abu ne? To ai yayi na kaman kishi kake yi. In rasa wacce zan yi kishi da ita sai ke ke. Gajimare. kowace irin banzar jahila ce macijiya wacce ba ta ramin kanta ku me yasa kullun a cikin rigima kuke ne Ganin kuɗi ne ko saboda kin san ni yanzu fa bana yin aikin banza zan biya ka menene aikin Video nake so ka mu. na me bidiyon wannan ya ga yan raina hankali ne mu za ta nuna wa tasha wani dil nake so mu hada da ki har akwai wani sabon abin da za a nuna mana so nake kasa samu mun yara yan shila yan shekara 18 17 ga jumare da ake ciki gali wallahi yadda ake ciki ba kwaki to kai kawai daga zuwa na sai ka ce babu gari ce maka akai gari na zosiya. me ga zo mana haka za mu ci azumi saboda kin Allah irin naka da kana zaune kana cin abinci daga hango yan mata sai ka mai da abinci ka aje yanzu sun ganni yana cin abinci ayyawa ne gajimare wallahi har na gaji yanzu duk wannan tafiyan a ce fitowan ahmad ya ce a ce yayi wannan nisan to to ni yanzu ban ma san hanyar da zan bi ba in dai ba kawai in nufi shagon nasu ba in je in same shi a can hello ma hello mama na wai ina kika tafi ne da daddaren nan ba na hana ki fita da daddare ba A'a, Ahmad ne da ya zo na zuba masa abinci, to da ya tafi ya manta abinci shine na bisa a baya na je na kai masa. Wannan matsiyacin? Ai kin san in ba a gidan nan ba ba inda zai samu abinci. Sai kin bata lokacin ki kin fita kin je kin kai masa. Shi da kansa ma kin san ai zai zo ya dauka. Ba jimawa zan yi ba ba nisa yi ba ko zan bi shi ne na je na kai masa na dawo. Me yasa baki kira shi a waya ya zo ya karba ba? Shi waye ne shi? Har sai kin bi shi kin je kin kai masa? Ye? eh na sani umma amma dan Allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri yanzu nan zan dawo to shikenan ki sauri ki dawo to insha Allah wannan yarinya wannan yarinya wannan matsiyacin sai ta ɓata lokacin ta ta je ta kai mishi abinci ko bata kai mishi ba ai babu inda zai samu abinci in ba nan gidan salamu alaikum ma nuri ma nuri salamu alaikum sanin ka anan ni fa yau ba bashi mu gaisa to mana to mu gaisa gaisuwa addinin musulunci mana barka da ya shayi ya biredi madalla yawwa ba da ya bashi kaman ya ba bashi yau ba bashi dan bashin da nake bin ka da yawa na rubuta na rubuta littattafai na har sun cika to manuri kai dai musulmi ne kamar yadda Allah ya hukunta ni musulmi ne kuma a rayuwa ba za ka so a rasa ran ɗan adam ba ko ba haka ba to wallahi gaskiya abin da yake tafi da ni yunwa ce ta jikata ni ta ci ni kuma wallahi wuni ne ba abinci gaskiya ne amma dai ba bashi yanzu dan Allah dan annabi zuciyar ta wace ta riga ta rata ta yi baibai dan Allah a taimaka mun koya ne dai in samu dan sirka ciki zan taimake ka amma sai dai in za ka yi min aiki in na tashi za ka diga ɗebe mun robobi na da wannan da plate plate dina <laughs> an gama yayi ko akwai daɗi to shi kenan ni dai ban da kiburu in dai akan ciki na ne <laughs> wallahi yanzu za a fara ko kuwa amma ni dai buri na in ci zan ci a kuma ai jikin ni man daga yau ni <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi wannan ba Aisha nan mace a gidan gidan mai abu budurwa mai icen nan Aisha nan ce a gidan mai icen nan yanzu kira mai gida Alhaji Nazir in kira shi kai sai dai kuma ban da waya wallahi ban da waya wallahi amma bari in lallaba wannan in ce mai mama ta ce ba lafiya kaka ta ce ba lafiya lallaba shi Aba baby, ki mana. Ya na biyo ki tun daga baya aba ki tsaya mana. Me ya faru? Na gan ki dauke da kwano. Me kake so in ce maka to? Okay, ashe ina da rabo dai. Sabida tsabar so ne kika ka. Ai da tun farko kin ga mu. Na zo da yamma ba a bani ba shine za a biyo ni rangede rangede da kwano. Yawwa, to ba ni mana. Wa ya ce maka abincinka ne? Kamanya. Na Ahmad ne. Ahmad. kin ji matsala ta ni da ke fake ni. in dai za mu magana ki daina haɗa ni da wani kowa kan sai san ni kaina na sani wannan yaron ni wai me za ki ci da shi ne wai tantalallen yaro dan Allah in za ki bani ki bani a tunaninka kai na kama abinci ba matsala ki je ki kai mai ba damuwa na gode kuma na ga rana na na ga amfani ne kin nuna min kin isa ba matsala ka gani na tafi sai an jima jira na yake sai an jima ba wani abu yawwa la ilaha illallah sa'idina muhammada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum alaikum salam ahmad Musa ne? Lafiya na ganka hannu biyu? Hannu biyu to da da hannu nawa za ka gani na ƙara wani hannu ne bancin wannan? Na kula. Kula? Wace kula sani? Gaskiya soyayya ta wai ku ka san muna zaune a cikin falon yarinyar nan muna hira abincin fa ta fara kawowa ta ajiye min muka ci gaba da hira na tashi wallahi na manta na taho na bar abincin kaga yanzu daɗin soyayya ya sanya ka manta abincin za mu kwana da yunwa gaskiya kawai mu je a ɗauko abinci sani mu je gidansa aisha gidansu rakaina wai in ce na manta abinci wai mun da ɗaukan abinci sani a to minti nawa ne kawai sai in je kawai in je in ce aisha ko ila ma yanzu mamanta ta fara bacci tana jin motsi ta san ni ne na zo amma dai sanin kanka ne gidan nan idan abincin nan ya kwana ba amfani za da shi ba zubarwa za su saboda sun fi karfin shi menene a cikin mu je mu kwankwasa kawai su ba mu ko zubar da shi za su sani dan yau ɗaya kullum muna karɓar abincin nan muna ci dan yau ɗaya ba mu ci ba har ya zama abin magana inda fa ka san an fika kawai an fika malam Ahmad mu je gidan nan kawai mu an so abin nan shine mafita yanzu muka kwana da yunwa ai kawai abin da za a yi sani shawara mafi a'ala kawai mu je mu ci awara mu danne ta da ruwa kawai mu ba oke kai ka je ka sha soyayya za ka dawo ka ce min mu je mu ci awara da ruwa gaskiya ni ba zan ci awara da ruwa ba dan ba za ta riƙe mafita ɗaya ce mu je gidan nan kawai mu karɓa abu kuma ga yanayin hadari a garin Sai ma gaskiya ka ce wani abu yanzu za a iya yunwa sosai daren yau yanzu abin da nake so mu yi mu je wajen mai caji in karɓi wayana idan na karɓi wayata sai in kira aisha idan na kira ta inda halin mu je ƙofar gidan ta fito ta ba mu abincin an kuma babu hali sai mu dawo ai shine ko abin da ya ci. shi kenan ya fi sauƙi Dan ni gaskiya akan abinci ya ne. Gaskiya kai dai mayan abinci ne. Kai abinci duniya ne alaji. In ba abinci ai yanzu ai baka. <laughs> Wallahi kana da matsala. Ai yanzu nan mutum zai wa fati wallahi. ai nake gaya maka in ba wayan nan tawa na je na ka ka ga abinci na kawo maka tun azu nake neman maka ban ka ba to ummi ce miki nayi ina jin yunwa ummi ummi dan Allah ki haƙuri yanzu ina cikin uzula ina cikin uzuri wallahi ni fa wallahi san ka nake kuma ni ba zan taba iya daina san ka yanzu ki duba hadari yanda ya haɗu a garin nan ana yayyafi ki ce wai zaki fito ki zo ki kamun abinci ummi ka yi haƙuri tunda tayo tattaki daga nesa ta zo inda muke ka saurare ta mana ka san damuwar da take gabana wallahi ina ji a raina wani abu yana son faruwa in je in karɓa wayan nan ira yarinyar nan in ji a wani hali ake ci na sani ummi ki yi hakuri ki je gida za mu zo mu same ki ni fa na gaya maka babu inda zan je dan Allah ummi ki hakuri ki taimaka mu kin ji dan Allah ummi saurare ni yanzu abin da ke faruwa ki je kofar gida idan mun dawo za mu zo mu same ki dan Allah dan Allah ki hakuri za mu zo yanzu in kin ba mu abincin ma muka tafi da shi za a samu matsala ki je da shi za mu zo mu karɓa ba inda zan je dan Allah dan Allah dan Allah ka ga mai sauri dan girman Allah shi ne yawwa mai gida eh. na ji daɗin ƙarasowar ku mhm. a yarinyar nan ina shagon can ina gutsu da biredi kawai na ga gilma wata zahiri ba baɗili ba wai kaga ta wuce na ga wuce wata ido da ido zahiri ba baɗili yau wato hakan ya min daidai kun gane yanzu an zo a daidai abin da nake so da ku shine yanzu idan kuka je ku bi ta a sannu ku afka mata kun ga kun auka mata kafin nan ni kuma na zo wajen sai in aiwatar da abin da zan aiwatar kawai in yi gaba yawwa to amma kun sa abin da nake so da Allah kada ta ji ciwo ku bi ta a sannu sannu saboda ina son abuna wallahi ina son abuna ku bi ta a sannu sannu haba mai gida ni wallahi ba na so ga kana lallaɓa yarinyar ba na so na fi so kawai ka yi wa yarinyar nan baka gane ne, abin da ake so aurenta fa zan yi fa ka gane aurenta zan yi amma wancan yana yana kamun matsaloli sosai shi zai nake so dan aiwatar da abin da zan aiwatar yanzu amma abin da nake son ku da shi shine ku bi ni zan biyo ku a baya kun fahimta kuna riƙe ta ni kuma zan zo in na zo sai in aiwatar da abin da zan aiwatar kun ga shikenan sai a wannan ai da Allah a yi bita a hankali ba na son abin da zai zama yawwa ka fahimce na kar ta ji ciwo a bita a hankali da Allah kun gane ai harkan nan cikin kimiyya za a yi ta da fasaha mu je kai kuma ka je zan zo zan zo zan same ka ka san dai yau kar ka damu ni ne ai to ina wajen dai mai ba damuwa zan zo ina wajen to ba matsala Allah ya sa mu dace har yanzu shi ba ta dawo ashe yanzu mun kusan awa uku fa da na kira yarinyar nan wayar ma a cikin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Allah ya raba yarinyar nan da wannan jarababban. Kai. To ni yanzu ya zan yi? Bata zan yi koko ya zan yi? Kai. customer the MTN number you have

da ban fito ba gashi ban san a inda zan ga Ahmad ba amma na sani inda soyayya ta gaskiya ce za ka kasance mai ka bani kariya a wannan daren inda soyayya ta gaskiya ce to tabbas za ka ji a jikinka ina buƙatar taimakonka inda soyayya ta gaskiya ce tabbas za ka zo zuwa garin ni don ka taimaka min akwai shara'iwa. Kuna gaya ma akwai alƙawari tsakanin mai aure da mara aure. Ah. A'a, Malam Aminu yaron nan fa da kake gani da matan nan auren ta yi. Ki zo kina wulakanta mijinki a idan duniya. Muna zaune kika tashi kika miƙe kika ware. Kuma yanzu na biyo gidan kin ce wai sai na goya ki. To shikenan sai me don ka goya ni? Ai ni matar ka ce ko? Da so ta matsala ce take damuna. aljannar ka tana karkashin kafata ko a'a ke sai dai aljanna ke a karkashin kafata idan na niya sai mun tsike ta ko ba za ki shiga aljannan ba kin gane ni muftar